mala ya ce sai ya ga ai babu mutumin da yake da nauyin ya tsayo wajen hana wannan aiki sai shi falam yantazir isdara hukmin minal hukuma a lokacin ibini taimiya baya jiran ya je an aiko da hukunci tabbatacce daga hukuma wa nafadhal ahkam ash-shar'iyya bi nafsihi anan sai maza ya yanke hukunci na shari'a da kanshi wa qad kanad ma'ahu jama'atun kabira min talamizihi a lokacin ibn taymiya yana tare da gayya mai yawa min talamizihi daga cikin ɗaliban shi almuhibbina laho, waɗanda ke ƙaunan shi ƙauna na gaskiya wal jamahir da sauran jama'an gari almutamassika bil aqidati diniya a sahiha waɗanda suke ƙudurce da rungume da aƙidan addini na ƙwarai su waɗannan jama'a duk da ba ɗaliban shi ba ne to amma mutanen kirki ne nagari waɗanda suke zama tare da shi a garuruwa kuma ba a gurɓata aƙidansu ba ballantana a haɗa su gaba da shi to suna mara mai baya wajen gudanar da wannan al'amari walam ne nitaqa amalihi ya yatawassa ibn taymiya bai gushe ba wannan aiki da yake na wa'azi karantarwa hana munkari tabbatar da ɗa'a ga Allah gyara ɗabi'u da halayen al'umma sai zama ɓangaren da yake da faɗa a ji ƙara faɗi yake kun gane wannan garuruwa ƙara karɓan da'awan shi ake yi ana ƙara bibiyan karantarwan shi da yin biyayya akan duk abin da yake faɗa ana nan a wannan hali hatta karihat tabaqatun min ahalil ilmi sai aka samu wasu gayya guda na malamai sun fara ƙunƙuni sun fara cece kuce dangane da wannan aiki na ibini taimiyya da kuma karɓuwan da ya yi suna wannan ne da gaba da ƙiyayya na sumuwa makanati hiddiniya na irin wannan ɗaukaka da matsayi da karɓuwa da ƙima da martaba da ya samu na addini sai suka fara inkari suka fara fada suka fara suka da ƙoƙarin neman hanyar da za su bi su kwantar da wannan baiwan da Allah ya mashi wa asiri shaksi da kuma tasirin da ibn taimiyya ya samu na shaksiya ma yadda ake ganin mutuncin shi da yadda yake da kwarjini da yadda maganganun shi suke huda zukatan bayi ake jinsu ake karbansa ake aiki da su ورأت في ذلك تفرده واحتكاره لأمر الدين سوالاً كم معلمان sai suke ganin ibn taimiyya shi kadai diyabiya tattare shi ne wahtikarihi ya yi ma al'amarin jagoranci na ilimi na addini da ɗaukaka ihtikari duk abin ya zama nashi ne ya tattare li'amur dini a ce shi kadai zai wa'azi a ce shi kadai zai rika faɗa ji. a shi kaɗai ne malami shi dai shi dai shi dai shi dai shi dai likulli baladin to shi ne sai ce wa nasha'at min huna jama'atun min hussadihi to daga nan sai aka samu wasu 'yan jama'a su ma sai suka ɗan ware daga cikin mahassadan shi kanat ta tamanna zawali ni'imatihi wanda suke gurin wannan ni'iman da Allah ya mai su ga sun yi iyakan iyawansu don wannan ni'iman ta goshi mun gano wannan ba nan muka karanta da ko jiya dangane da abdullahi dan abdullahi muhammad dan abdullahi ba duk bayar waɗannan abubuwan ba ne shi ma ya fuskanci wannan hasada ba wanda allah maɗaukin sarki zai ɗaga ya mai karɓuwa da kima face ya fuskanci waɗannan abubuwan kuma yanzu waɗannan da ke hasada za su fito su sanar da mutane ce jama'a ga nan mun fito mu ne ma hasadan wani ba nan za su yi ba za su fito da wani abu ne suna ƙoƙarin ɓatanci da cin mutunci iri-iri a ƙarƙashin wannan abin ne hasadan za ta bayyana wato hawulin naili min shakhsiyatihi malai ce suna ta ƙoƙarin cin mutuncin shi da ɓata ƙiman shi da ƙirƙire-ƙirƙiren ƙage iri-iri suna yarfa mai saboda jahilai su yadda su guji shi wa ya buna kasir ibn kasir yake cewa wa kana li shaykh taqiyuddin min al fuqaha jama'atun yahsudunahu ibnu taymiya kamar yadda ibnu kasirin ya ce akwai da yawa daga cikin malamai kaji karar ya ce jama'atun minal fukaha malamai ne ‘yan shi amma ya hasudonahu suna mai hasada an fahimci wannan dole ne karɓi wanda Allah maɗaukin sarki ma da awarmu ko baskanci irin waɗannan matsalolin ba. a ko'ina ba kai ko'ina ba amma in an tashi magana sai an ɗauko ka ana cewa wane ma ya ce dole sai ka fuskanci hasada na 'yan gida da na waje duka amma kana karatu kuma kana binciken ilimi wannan sai taimake ka wajen idan goguwar hasada ta taso katta sa ka ciki an fahimci wannan hasada ma tukuna Malam ya ce litakaddumihi inda daula saboda kusantakan da yake da shi wajen gwamnati kun gano wannan da kyau ko to ko shi ma dai an bashi kuɗin ne ba mu sani ba ka dai san wanda bai da kusanci da su dai ba za su bashi kuɗi ba an fahimci wannan da kyau ko wan firadihi bil amri bil ma'arufi wan nahyi anil munkar da kuma ganin in ana banna shi kada yake tsawatawa a ji a bari in kuma abin arziki ya taso yana faɗa al'umma za su yi maza su wa ta'atin nasi lahu da irin yadda jama'a ke mai biyayya kun gano wannan da kyau ko wani za a ga ana biyayya wani yana son faya mai biyayya sai ce a kar a yi mun gano wannan dole mu sai sun mana ɗa'a ɗa'a ɗari bisa ɗari kuwa wanda zai casa'in da tara da ɗigo tara ya bar inda muke ɗa'a za a yi ɗari bisa ɗari dole ne yi ma malamai ɗa'a kun gano wannan da kyau ko sau da ƙin yi masa ɗa'a to wannan yana kaiwa zuwa ga bijire ma dokokin Allah ana fahimtar wannan mutane sun jahilcin me ake ce ma ɗa'a ga Allah me ake ce ma ɗa'a ga annabi sannan me ake ce ma biyayya da ɗa'a ga alkur'ani da sunna da kuma yi ma malamai ɗa'a kuna fahimtar wannan kamar bawa shi ne zai ce ka bauta ma iyayenka za ka bauta ma iyaye ruku da sujada ne abinda yake nufi mai ɗa'a an gano wannan da kyau ku duk wanda za ka yi ma ɗa'a kaɗai za ka ƙi mai ɗa'a ne inda ya saɓa ma biyayyen Allah da annabi ma ba ka ba dole ko yayanka sai kai mai ɗa'a wanda ya girme kama za ka yi mai ɗa'a mace ma za ta yi mijinta ɗa'a kun gano wannan da kyau ku kuma ɗari bisa ɗari wanda ya cire ɗaya a cikin ɗari bai da biyayya ana fahimtar wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa muhabbatihim himlahu kuma da irin yadda almajiran shi suke matukan ƙaunan shi wa kasrati atiba'ihi da yawan mabiyan shi mun gane wa ƙiyamihi fil da kuma tsayiwa da yayi akan gaskiya wa ilmihi da kuma irin gwaggwabar ilimin da Allah maɗaukin sarki ya mai baiwa wa amalihi da kuma irin ayyukan da yake gabatarwa duk wannan ya ja jama ibn taimiyya matsala shi yasa duk malamin da ya ta samma irin wannan ku sai ya fuskanci mahassada iri-iri kuma yana daga abin da za su yi aiki wajen ɓata shi ne nail min shaksiyatihi kun gane a duba wani abin da yake faɗa ko yake aikatawa ko abin da ake zato ko hasashe da wannan za a campaign wajen kokarin sai an ci mutuncin shi an ci zarafin shi an wulakanta shi kuma ba komai yake haifar da wannan ba sai irin karbuwa da Allah madaukin sarki ya mashi idan malamin nan shi ya makan shi wannan ko to idan suka yi taro na dangi aka haɗu 'yan arewa suka kawo gudunmawa 'yan kudu ma suka bayar 'yan yamma da 'yan gabas da tsakiya kowa ya kawo za su iya kwantar da shi in shi ya makan shi in kuwa Allah ne mashi fa tambaya a nan yanzu waɗannan da suke hasadan kasan sunansu ina littafinsu ina bayaninsu yau sama da shekara 700 ba ka da labarin tsewa sai shi <laughs> gano wannan yasa ana maka hasada ka yi ƙoƙari ka gyara imaninka ka koma ga Allah duk abin da ka san Allah baya so ka bari ya gaba gaba ba washe ce hasada ga mai rabo take ce duk wanda ake hasadan shi bai taba koma baya sau da makaunacinka so da dama bai kai labarinka mahasadi shi ke kai labarinka daga ran da kuma wanda aka je ɓatanci wajen shi ya ce to bari mu je mu ji daga nan kuma shi na sai zama ɗan wajen sai ce nan aka to ina mutumin nan da ya rubuto wani takardar na larabci kun gano wannan da kyau ku ai da tana nan da karanta ta irin wannan abubuwan ne malam kowa an ƙosa wasu yanci mutuncin wani da ya me da za ka kira wanda yake abin ka ce zo zo zo ni da kai ne ba kowa a nan cira an ce ma an yi ka dicciri ka za da ka faɗi ba ka aka yi ma ba wani ya gaya maka ya aji wannan kai da kai da wani mai matsalinku duba ba kowa da gani ja labule ka rufe kofa ni da kai ni leƙa ganin ba mai ganinmu kuma ne maka alƙauri ba zan gaya ba kowa ba kaga Kur'ani na dafa wallahi alazim ban faɗi menene alhakanka da wani dan Allah faɗin laifi in fasin kai fasinan da ya maka to dan Allah jama'a mutanen da ba su da tunani da yancin nazari nasu sai an masu wannan ne za mu ɓata lokacin makansu don Allah malam kullum ka ce wai an ce me aka ce wannan jita-jitan ne fa a kwashe ta wajen sai wajen sarki herakal dangane da wa dangane da annabi sarki herakal ba musulmi ba ne amma ya yi abin da mafi yawancin wanda suke da awon musulunci da ilimi ma ba sa yi ya kira jagoran kartagin sharrin ya zaune da shi a gaban shi kun gano wannan ya zaunar da abokan tafiyan shi gaba ɗaya a bayan shi ya ce zan tambaye shi in yi man ƙarya ko ƙaryata shi kaga babu daman saɗin ba daman kyafta ido kowa na kallon shi ne aka yake kallon shi ya tambaye shi kaza ya ba da ansa haka ne e kaza fa sai da mai tamboye kan manzan Allah duka abu sufiya ne ce wallahi yana ta neman yar gaba da zai samu ya dan jefa magana koya take na batanci ga annabi ya ce bai samu ba ya sai wata kalma ɗaya kyal ya ce yanzu ka mun yi alkawarin zaman lafiya da shi ba mu san abin da yake shiryawa ba kaga wani iri ikon Allah herakal kowai da ba yi ba ya ce kai ne na tambaye ka kan kaza ka ce kaza ku to ga ma'anan kazan nan kaga arnewa ya fi su ne fikihu ka karanta wannan yana cikin bukhari ba don lokaci ba da sai a ɗauko a karanta ku ci ya daga cikin abin ta kai ci za ga wanda kake tare da shi musulmi ne fa ba abin da ya tsare dangane da kai kullum ƙoƙarin shi ne cin mutunci kullum abin da ya ta samu gaba ke kenan shirya zai ɓatanci shirya zai sharri shirya zai kaza kun gano wannan da zai fara waɗannan abubuwan an ce man kaza ka je ka bincike mana ana zargin malamin nan da kaza wasu a tambayin malam b da malam c shi malam a ɗin fa bai da haƙƙi ne wadda ce wai wane ya gaya min ni ko ka gana aida da wani wannan haka ke musulunci jama'a aina wannan ya zama addini mutane suna rayuwa cikin ƙarya sai lokacin da wanda suka gama makaryan gaba ɗaya ya mutu sai su shiga cikin nadama mara amfani mutane nawa ne suka yi nadama bayan rasu malan jafar mutane nawa suka yi bayar da sun mala albani me amfanin na daman da suke bayar da sun su a ina za su gansa su nemi gafaran batancin da suke masu kuma har yau mutane ba za su shiga tetayensu ba in dai herakal haka zai faru ka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un malam kawo buharin nan mun gano wannan da kyau ko bara karanta hadisin gan ciro mujallidi na uku magani ina gani na biyu ciro na biyu in gani saboda akwai hadis sari fatawul bari ne wannan bara kauce ma hadis sari magani kun gani waɗannan abun da mutane za su bi su kiyaye su tsare abin da ya shafi addininsu ku? za su zauna lafiya mun gano wannan amma mafi aksarin jama'a wannan ba shi ne tunaninsu ba ba shi ne tunaninsu ba tunaninsu shi ne ya za a yi kawai su al'umma batanci ya za a yi su yi ai wane ma ai an ce kaza din kan yaka dauka wai an ce ai wane ma kaji wane ya ce magangan da ake faɗi fa duka ba wanda ya kama da qur'ani mun gano wannan da kyau ko dukkan maganganun ba wanda ya kawo da alkur'ani to amma kuma haka za a gina addini da rayuwar al'umma gano wannan shi kenan al'umma kuma sai su ta wane ruwa ya toma wane wane ya haike ya toma wane da haka za a tafi sai mutum ya kwanta ya mutu ya ji wajen allah allah madaukin sarki ya sa mala'iku sun ritsa shi sai ce shi wani ne mai ƙarya. da kai ba ka da hankali kun gano wannan da kyau ku ga shi a babi shida hadisi na bakwai ya ce haddasana abul yaman alhakamu bin nafi'in qala akhbarana shu'aibun an az-zuhri qala akhbarani ubaydullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud anna Abdullahi ibn Abbasin akhbarahu ya ce abdullahi ɗan abbas ne ya karantar da shi anna aba sufiyana bin harbin ya ce abu sufiyano ɗan harb akhbarahu shi kuma shi ya ba shi labari Ka ji adalci da amana na sahabbai adalci da amana al'ilmiya wanda ya karantar da kai ilimi kowaye ka bayyana waye maka abu ne ya karantar da ibn abbas don sanda aka yi wannan ci ba raɗin ibn abbas ma ba haife shi ba kun gane wannan yana ina abin da ya faru a sham amma da yanzu su ce abu sufiyan ne ya karantar da ni amma yanzu fa wai ka isa ne ne ka ce kai malaminka ma ba malaminka ba ne Shi ne ka kai daraja na ƙoli-ƙoli allah shi kyauta na herakal arsala ilaihi fi rakbin min quraishin yace herakal ne ya aika kira abu sufyan lokacin yana cikin ayarin 'yan kasuwan ƙuraishawa kanu tujjaran bisham lokacin sun je kasuwanci a ƙasan sham fi muddatin lati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama maddan fiha a ba a tsawon lokacin da abu sufiyan suka yi alkawarin zaman lafiya da annabi wa kuffaru ƙuresh tsakanin annabi da kafiran ƙureshawa fatauhu sai suka zo wajen herakal wahum bi iliya'a suna garin iliya'a ina ne iliya'a baitul makadisi ya sa aka kira su wa haulahu uzama'ur rome a kewaye da shi akwai manya-manyan mutanen ƙasar rome summa da ahun fada'a biturjiman sanda suka zo sai sa aka je aka kira masu fassara masu tafinta waɗanda za su mai fassaran abin da suke faɗa su ma a yi masu fassaran abin da yake faɗa faƙala sarki herakal ya ce ayyukum aqrabu nasaban bi hadhar rajul cikin ku nan wane ne ya fi kusantakan nasaba da shi alladhi yaz'umu annahu nabi wannan mutumin da yake riya cewa shi annabi ne qala abu sufyan abu sufyan ya ce faƙultu na buɗe baki na ce ma herakal ana ƙarabuhun nasaban na fi kowa kusantakan nasaba da shi a cikin wannan ayarin kaf yanzu matsala ne ya zo maherakal yana a tasabbut yana bincike yana sai tabbatar da gaskiya kuma ba musulmi ba ne kuma wai wannan fa yana cikin littafi mafi inganci bayan alkur'ani hadisi ne ma na bakwai amma yanzu jama'a da ƙarya da gulma da tsugudidi da annamimanci suke addini an cika kawunan mutane da hayaniya da tatsiniyoyi a haka suke son su haɗu da Allah faƙala sai herakal ya ce adunuhu ne ku matso da shi wajena wa ƙarribu ashabahu ku matso da mutanen shi abokan tafiyan shi faj'aluhum inda zaharihi sai layi a bayan shi mun gano wannan da kyau sun maƙala liturjimanihi sai ya ce ma masu fassara ƙullahum ku ce ma su abokan tafiyan abu sufiyan da zan matambaya da ya ce ya fi kowa kusanci da shi inni sa'ilun hadhar rajila. zan tambayi wannan mutumin fa in kazzabani fa in ne fa kadhibuhu in yi man ƙarya ku ƙaryata shi fa wallahi ya ce Abu ya ce ina rantsuwa da Allah laulal haya'u ba don kunya ba ku ji fa Abu Sufyan arne ne a lokacin bai musulunta ba kuma cikakken maƙiyin manzon Allah ne ku kiyaye wannan yanzu a gan musulmi saboda rashin kunya a hadisi annabi yake cewa inna min kalami nubuwatul ula yana daga cikin wa'azozi da zantuttukan annabawan dauri an hikaito wannan a wajensa cewa in baka da kunya ko baka jin kunya fasna ma shi ita abinda ka so ka yi ka yi ga filin na ya ta yi abu sufiyan ne fa ce fawallahi laulal haya'u ba don kunya ba min an ya athiru alayya ba a ba da labari cewa ni na taba ƙarya la kadhabtu alayya cewa Allah sai ne mai ƙarya arne ne yana gudun mamaki makiyin ƙarya mun gano wannan amma tsakani da Allah waye ba a mai kariya ba sama da miliyan ɗaya yanzu mutum sai ya zo zuwa tuni haka aka ce mu to da aka ce ma kai wawa ne in aka je gaban Allah a ranar kiyama haka za ka je ka ce ma Allah ni haka aka ce mu mun gano wannan da kyau ku bugunka Allah zai sa mala'iku kawai su yi sun makana awwala ma sa'ala ne anhu an qala sai zama farkon abin da ya fara tambaya na cewa yi kaifa nasabahu fikum ya nasaban ku yake a cikin shi ya nasaban shi yake a cikin ku ƙultu sai na ce huwa na zo nasabin mutum ne mai nasaba iyayen shi mutanen kirki ne masu daraja ne ƙala sai herakal ya ce hal قال هذا القول منكم ahadun قط قبله abin da yake yi akwai wani kafin shi da ya taba yi a garin an taba samun wani ya yi irin abin da yake yi ƙultula abu sufyan ya ce a babu shi ne ya fara kuma ya suna da shi ƙala sai ce hal kana min aba'ihi min malakin iyayen shi akwai wani wanda yake da wani sarauta ko wani kima ko wani daraja ƙultula abu sufiya na ce babu ƙala herakal ya ce fa ashrafun nasi unahu am du'afa'uhum talakawa ne masu bin shi koko masu arziki ƙultu abu sufiya ne ce bal du'afa'uhum talakawa ne ma ke ta bin shi ƙala herakal ya ce a yaziduna am yamqusun karuwa suke ko raguwa suke yi ƙultu abu sufiyan ya ce bal yaziduna ka karuwa suke yi kala sai ce fahal yartaddu ahadun minkum sakhatatan lidinihi shin akwai waɗanda ke ja da baya daga cikinsu wai don suna fushi da addinin su koma wajenku ba da an yada hula fihi bayan sun shiga cikin addinin Kultula. abu ya ce ina ai babu ƙala sai ce fahal kuntum tattahimuna hubil kazib da kuna tuhuman shi da ƙarya ƙabla an ya ƙula ma ƙala kafin ya zo ya faɗa abin nan da yake gaya muku Kultula. ya ce babu ƙala sai ce fahal ya gadiru yana yaudara ƙultula abu ya ce baya yi wa hannun minhu fi muddatin amma yanzu dai mun yi alkawarin zaman lafiya da shi la nadari ma huwa fa'ilun fiha ba mu san me zai yi ba ko a wannan da ya fara amma dai a baya baya yi kun ji 'yar maganin da ya samu ya saka dan Allah ku ji yanzu wannan sai ka ɗauka in baka san shi ba zai ka ce wani shehi ne ke wannan tambayar. kala herakal ya ce walam tumkin wa abu sufiya ya ce walam tumakin ni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghaira hazihi kalima Ya ce ban samu daman sada da wata magana koya take dan batanci gare shi ba sai wannan yar kalmar kun ji ta amma yanzu mutane kokari suke a kirkira batanci da sharri a je a yi musulmi wai na neman wai a cimman manufa Allah shi kyauta Ƙala, fa hal ya raƙale ce kun taɓa fara da shi ƙultu na'am abu ne ce mun taɓa. Ƙala sai ce fa kaifa kana qitalukum iyyahu yaya kanshi da kuka yi ya zama a cikin ku Abu abu ne ce mai herakal alharbu bainana wa bainahu sijalun yaƙi tsakaninmu da shi ɗiban guga ne wata rana yi nasara wata rana mai nasara ya nalu na wa nanalu ho. wani lokaci ya nasara a kanmu wani lokaci mai nasara a kan shi ƙala herakal ya ce ma za ya amurukum ku gaya man da ya zo ya wa'azin shi yake ya karantarwan shi yake kullum me yake gaya maku qultu abu sufyan ya ce mai herakal ya ƙulu kullum yana wa'azi yana ce mana ubudullaha wahadahu wala tushriku bihi shai'a. ku bauta ma Allah shi kaɗai, kar ku haɗa shi da kowa ruku ma kana ya abudu aba'ukum ku bar abin da iyayenku suke bauta ma da kuka gada wa ya na bisala yana mana umarni da sallah wasidik da gaskiya wal'afaf da kamewa wasila da sadar da zumunta wannan shi ne abin da yake umartanmu maƙiyi ne fa yake ba da labarin maƙiyin shi amma tsakaninka da Allah za kira ka ce zo kai bayanin mai shago me za ka ce faƙala liturjimanihi sai herakal ce ma masu mai fassara ƙullahu ku gaya mai sa'altuka an nasabihi na tambaye ka dangane da nasaban shi fadakarta annahu fikum zo nasabin ka ambata da kan gaga ce mutumin kirki ne ɓangaren nasaban iyayen shi wa kazalikan rusul to haka annabawa suke tub'athu fi nasabi ƙaumiha, ana aiko su ne cikin tsatso mafi tsarki cikin al'ummansu wasu altuka kuma na tambaye ka hal kala ahadun minkum hadhal shin daga cikin garin akwai wani wanda ya riga shi wanda ya taɓa faɗin irin wannan magana na annabta ya samu suna ya samu fice ya samu ɗaukaka fazakarta Allah kai da kanka ce babu faƙultu lau kana ahadun ƙala hazal ƙaul ƙablahu herakale ce barin gaya ma da an samu wani ya riga shi a wannan fage ya yi abin da yake yi a yanzu a baya laƙultu da sai in ce rajulun ya ta'assa bi ƙaunin ƙila ƙablahu wani mutum ne yake kwaikwayon abin da aka yi a bayan shi ga an samu daraja shi ma yake nema ya samu da sai in ce ku rabu da shi kawai mashirmanci ne ku gano wannan da kyau ku ku ja layi akan wannan a gano wannan da kyau ku shi ba yana kwaikwayo ne wasa'altuka ya ce sai ya tambaye ka hal min aba'ihi min malakin cikin iyayen shi akwai wani sarki fa zakarta Allah kai da kanka ce babu qultu hirakal yace to bari in gaya maka falau kana min aba'ihi min malakin da an samu cikin iyayen shi akwai wani yallaɓai ƙultu da sai in ce rajulun shi ba wani mutum bane illa mutumin da ya ɗulubin mulka aba'ihi ya zo ne dawo da mulkin iyayen shi ko ana ha maza ha mata gogoriyan dawo da darajar gidansa kawai yake yi da ce kuwa wasu altuka kuma na tambaye ka hal kuntum na hubil kazib shin ku kuna tuhuman shi da ƙarya kabla an ya ƙula ma ƙala kafin ya faɗa abin da ya faɗa fa zakarta Allah kai da kanka ce a'a faƙada arifu ya ce tuni ni na san annahu lam yakun liyadhar al-kadhiba 'ala nasi ba zai yiwu ya ƙi wa mutane ƙarya ba wa yakdhiba 'ala Allah ya koma yana ma Allah ƙarya wannan ba zai yiwu ba wasa altuka kuma na tambaye ka sharafin nasi tabi'uhu shin talakawa ne ke bin shi am maɗaukakan mutane ke bin shi aum du'afa'uhum ko ko talakawan ciki ne fazakarta kai da kanka kace anna du'afa'ahum ittaba'uhu ai talakawa ke bin shi wahum to barka ji talakawan nan su ne atba'ur rusul su ne mabiya manzanni mun gano wannan ku kalla cikin kuwa wani mai arziki wasu altuka kuma na tambaye ka a na am yanqusun raguwa suke ko karuwa suke yi fa zakarta annahum yaziduna kai da kanka ce karuwa suke yi wa kazalika amrul iman yace haka al'amarin imani yake hatta ya timma kaɗan kaɗan kaɗan har sai ya cika fal wasu altuka na tambaye ka ayar taddu ahadun wani yana ja bayan ridde, ya koma cikinku sakhatatan lidinihi saboda addinin ne ya bata mai rai ba wai an yi rabo bai samu ba ba wai ana hasashe an kawo ba a ce mashi ungo ba ba wani tunani a'a addinin sakhatatan lidinihi kaji ka'ida lalis sakhatatan li shakhsiyati aw li shay'in ma mun gano wannan ka akwai mutane da ba koya masu aka yi ba za su fassara ba daidai ba shin addinin yana bata masa rai don duk wanda kake tare da shi dole wani abu za ka yi wata sai ya bata masa rai dole ne ka ba da shawara ba karba ba sai ka ce a raina ka ka yi kaza sai ka ce wani ma bai ma zo ya bayar ba amma cin da daga baya an ce mai bai karba shi ma ya yadda ya daga baji ya ce eh kun gano wannan da kyau ku ba da an yi da kula fihi bayan yana ciki ka sa ko wanda shi fa yana bayan gida ne bai shigo cikin gayyan ba daga nesa yake lekowa sai ya dauka ai shi ai baka shigo ciki ba ballantana a gane amma ko ba ai ba ba fa zakarta Allah kai da kanka ce babu wa kazalikal iman herkale ce haka imani yake hina tu khalituhu bashashatuhul quluba lokacin da yake jijiyoyin shi ke kama zuciya kun gano wannan jir hayar hirakar yadda ka san wani shehin malami wasa altuka kuma na tambaye ka hali ya gadiru shin yana yaudara karta Allah kai da kanka ce baya yi wa kazalika rusul ce haka annabawa la ta gadiru ba sa yaudara duk abin da suke bade gaskiya suke yi ko nasu ne ba daidai ba su bude mai wuta ya koma ma gaskiya wasa altuka bima ya amurukum kuma na tambaye ka umarnin me yake muku fa zakarta kai da kanka ka faɗa annahu ya amurukum an ta'budullaha wala tushriku bihi shay'a yana umurtan ku ne akan ku bauta ma Allah kar ku hada shi da kowa Wayan yanhaakum an ibadatil awsani kuma yana hana ku bautan gumaka wa ya'murukum bis salati yana umurtanku da sallah wa sadaqi da gaskiya wal afafa da kamewa fa in kana ma taqulu haqqan yanzu herakal ya gamsu manzan Allah gaskiya yake faɗi yanzu wa ake zargi shi mai labarin kaji ka'ida a musulunci Kisa sa qur'ani ce in ja'akum fasiqun bi naba'in wanda ya zo da labari shine abin tuhuma ba wanda ake jifa ba jama kun ji wannan ƙa'idan wanda ya zo maka da labarin batanci shine abin tuhuma ba wanda yake ba da ba wanda ake labarin kan shi ba Ya ce in abin da yake faɗi gaskiya ne shi yasa ma zuwa su ce an ce an ce din nan su ne waɗanda za a zarga da fasikanci da ƙarya in abin da yake faɗi gaskiya ne fasayyamlikum mawdi'a qadamayya hatayn cewa Allah sai ya mallaki har inda kafafun nan nawa suke ma'ana kololuwan mulkin shi kenan ya gama cin ko'ina ina har fada mata fada hannu wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun cin ni na san yana nan tafi lam akun azunnuhu annahu fikum ba na tsammanin cikin ku yake yanzu in sa su sufiyan a lokacin suna da kan gado me ya kamata sai zai saranda amma in mutum ya tashi faɗi ko ƙoƙari yake yi ko da an tu an miƙo mai auduga ne ya kama yana tsammanin za ta fidda shi sai ya kama ya ji a shi, uhun ma'ahu sai ce falau an anni akhlusu ilaihi ce da na san zan kai gare shi salan alin. latajashamtu liqa'ahu yace zan yi gurin haduwa da shi walau kuntu indahu kuma da zan kai zuwa gare shi lagasaltu an qadamaihi yace wallahi ni zan zama mai wanke mai kafa an fasa sarautan summa da abi kitabi rasulullah sannan ya sa a kawo wasikan annabi da ya aika mai allazi ba'asa bihi dihiyatu wanda ya aika dihiya da ita ila azimu busra a kai ma shugaban busra fada fa'ahu ila herakal shi kuma ya kai ma herakal faƙara'ahu aka karanta takarda fa'iza fihi sai ga saƙon bismillahirrahmanirrahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi daga muhammadu bawan allah ko manzan shi ira herakal zuwa ga sarki herakal azimin rom sarkin rumawa salamun alamani taba alhuda amincin allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya amma ba'adu to bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayatil islam ina kiranka da kira na musulunci aslim ka musulunta taslam sai ga kubuta yushikallahu yu'tikallahu ajraka marrataini lada bi Allah zai baka kai wani addini na jaba'a da yanzu kuma ka kama na gaskiya fa in tawallaita in ko ka juya baya ka bijire fa inna alayka ithmal arisiyina kana da zunuban waɗannan turawa kaf akan ka yake wa ya ahlal kitab annabi ya ɗaure da faɗin Allah da ke cewa ya ko ahalar kitab ta'alo ila kalimatin ku zo ku rungumo ta kalma sawa'in bainana wa bainakum wacce ita za ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na abu da illallah mu zama kar mu bauta mu kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kar mu sake mu bauta mu kowa sai shi mu hada shi da wani kul kar mu wannan wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashi su riƙi sashi a matsayin abun bauta tare da Allah fa in in kun bijire kun juya baya ba ku ba fa qul bi anna muslimun ku shaida mu musulmi ne qala abu sufyan abu sufyan ce, falamma qala ma ƙala. yayin da ya faɗa abin da ya faɗa wafara ga min qira'atil kitab ya ƙare karanta wasiƙan annabi kathura indahu sahabu sai hayaniya ya tashi a wajen Warta wartafatil aswatu aka ɗaga sauti wa ukhrijna musa aka fitar da mu rikici ya zama na cikin gida fa qultu li ashabi sanda na fito waje sai na ce ma mutane abokan tafiya na in ji abu sufiyan laqad amira amur muna abi kabasha oh, al'amarin ɗan gidan abu kabasha ya bunƙasa innahu yakhafuhu malik maliku Banil asfar sarkin turawa ma tsoron shi yake ji ikon Allah shi ko yana can suna zuba mai mahaifan raƙumi da kashi suna dukan shi amma sarkin rumawa a'a laƙad azima amrabun abi kabasha wani jarumi ne cikin jarumai kakannin manzan Allah aka jawo shi aka hada shi da manzon Allah saboda yau annabi ya yi abin bajinta hmm. ya khafahu maliku banil asfar fama ziltu muqinan abu sufyan ya ce ban gushe ba ina da yaƙini annahu sayazharu cewa annabi zai bayyana hatta adkhala Allahu alayya islam har zuwa sanda Allah madaukakin sarki ya shigo da ni cikin musulunci to akwai magana mai tsoga gashi nan falle guda amma mahallin shi na riga na gama karanta mun gano nan da kyau ko za a gaya maka asalin wani kes ne wasu menene yanzu ku kalli ya yi bincike ko bai bincike ba gaskiya ta bayyana ko bata bayyana ba duk ƙoƙarin tattaushe wanda ake te kar annabi ya bayyana an yi taushe shi bai kai labari ba kuma kalli abu sufiyan a lokacin bai musulunta ba dawa suke da shi tsakaninsu da annabi amma ya iya ma annabi ƙarya amma an zai gan musulmi da gemu da imani da cika baki da komi amma ya zauna yana shimfiɗa ma al'umma ƙarya kalli da waɗannan abubuwan kuma wai ƙoƙari yake bari mu ɓata wa ne in ba mu riga mun ɓata shi ba zai wahala mu kai inda muke son mu kai a ina ke irin wannan addini a ina ke irin wannan musuluncin jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu na kawo muku wannan ne ko hada da wannan matsalan na ibn taymiya abinda aka yi ma annabi shi aka yi masu ibn taymiya amma wancan al'amarin ya kwantar da manzan Allah su ma ga su bai kwantar da su ba duk wanda ya kama tafarki mai kyau irin nasu Allah ba abin da zai kwantar da shi duk makircin da aka yi a duniyan nan in ka ga makirce nasara kanka ko ka je ka binciki kanka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wancan bayani ya zo a cikin littafin albidayatu wan haya juz'i na 14 shafi na 38 mala yace radduhu ala aqidati wahdatul wujudi haddi jam kun ji fa ibn taimiyya yana raddi fata-fata akan aqidan wahadatul wujud aqidan kowa Allah ne aqidan yan dunkule addini waje daya aqidan yan ba Allah kun gano wannan da kyau ku ibn taimiyya yana mata raddi shi yasa idan ka ji sufaye suna zagin ibn taimiyya kar ka bata ma kanka lokaci karanta wannan wajen ga dalilai daga cikin wasu daga cikin dalilan da yasa suke kin wannan dattijan malami ya darar maƙidansu ne ya shaƙare ta ya maƙure ta ya rugurguza ta ta kasa motsi baki ɗaya allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce wa kada asarar ba'adul ahadas an naƙash haulal aqaid haƙiƙa matsala babba ta taso ta sama sakamakon al'amuran da suka faru na tattaunawa dangane da al'amuran aƙido da ibn taimiyya ya riƙa yi wan akadat lahu majalis adida kuma har aka riga haɗa majalisoshi iri-iri daban-daban ana tattaunawa da shi dangane da abin da yake faɗi kan aƙidin wa kana min a'adami ma fa'alahu ibn yana daga cikin mafi girman aikin da ibn taimiyya ya yi annahu kana yaraddu mazhab sheikh muhyiddin ibn arabi ya kasance na raddi dangane da mazhabin muhyiddin ibn arabi fi wahadatul wujudi dangane da aqidan wahadatul wujud bi kulli saraha wa ilanin a filin Allah yake yi mun gano wannan da kyau ku sarari karara ya zo yake raddi dangane da ƙidan ibn arabi aƙidan wahadatul wujudi wa qad kana lahu jama'atun kabira shi ibn arabi yana da gayyan jama'a masu yawa da ke bin shi min atba'ihi daga cikin mabiyan shi wa ansarihi da kuma waɗanda suke rufa mai baya fi misir a ƙasar misra wa sham da ƙasan sham kama kana ta'ifatun kabira min al'ulama kamar yadda ake da gayya mai yawa na malamai wal mashayikh da shehunnai kanu ya atabirunahu arifan kabiran suna ganin shi babban masanin Allah ne wa muhaqqiqan jalilan ko malami ne wanda daga kan shi to fatawa ta ƙare wa imamun mashrabit tauhid ko malami ne wanda yake tsatsafo da koyo tauhidi a wajen shi wa shekul akbar ko malami ne babba alladhi la yudanihi ahadun fi hadha al-asr wanda babu wanda ya kai shi a wannan zamanin kaji ibnu ibnu arabi mai zagin Allah kuma wannan shine martaban shi da darajar shi a lokacin ibnu taymiya ya fito karara yace ba malami bane ƙarya ne abin da ake faɗi a kan shi an gano wannan kusan zamani ɗaya suke da ibn taimiyya ibn taimiyya kafin a haife shi da shekara 23 abubakar ibn arabi ya rasu kun gano wannan ba ibnul arabi ba mai alifin da lamun wannan mutumin kirki ne ibn arabi mai nakira shine wanda ke littafin fatuhatul makiyya da sauran tafan bata wanda malam zai zo zai mana bayanin su da izinin Allah a karatun da zai biyo bayan wannan domin ibn taymiya bai saurara ma waɗannan yan batattu ba bai bar su ba bai sa ido game da abin da suke na ɓanna ba ƙarar ya fito ya bayyana mutane batan su a fili Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum